zan iya ran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan najeriya da suke a nan ƙasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke-wanke wanke banɗaki wanda for sure in a gida ne kai ɗin ma ba za ka yi ba kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ke tsonewa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdul godiya gare ki mu na wannan makon yau ma muna tare da Hauwa Mustapha Babura kallabin mu ta mako wadda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure. Kasancewa an yi mata aure tana 'yar shekaru goma sha takwas. Za mu kuma yi nazari kan gara da iyaye suke yi wa 'ya'yansu mata lokacin da aka yi musu aure da yake jefa iyaye da dama da amaren ma cikin halin ni'yasu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi da mu ta mako, bari mu faro takon da wata ɗabi'a da ta zama ruwan dare a nahiyar Afirka. inda iyaye suke kashe ƙarfi wajen yi wa 'ya'yansu mata gara da za su kai gidajen aurensu ko da kuwa suna da hali ko babu batun da shirin kallabi ya yi dubi a wannan makon ga abin da manazarta ke cewa. Sunana Juwairiya Usman Suleiman na kuma garin Bauchi. Ita Allah zama Sa'idarsa ne ke deputy secretary na Women in Da'awa, um, coordinator na Ma'afisar Tulma'atar Saliha. sannan kuma secretary na coalition of muslim sisters association na Bauchi masha Allah shi dai aure kamar yadda muka sani suna ce sama aiki rasulullahi sallallahu alaihi sallam. sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba to wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan daban gida daban-daban akwai inyamarai akwai yarbawa akwai turawa kowa yana da al'adarsa mhm. to al'ada idan ya zo idan dai bai saba wa faɗin Allah da bin sunna ma'aiki Rasulullah ya ci karo mhm. da wani shari'a na addini ba mhm. to ba a kyau da shi ba a kuma kyamatarsa mhm. to su mazan nan su saboda sashin su kin ga sun fi sashin su wasu na da kuɗi wasu ba su da kuɗi maza su suke ciyarwa su shayar su yi tarkarwa su yi waye waye to wannan mazan da ake magana ana maganan uba ana maganan mijin aure ana maganan wa ana maganan ana ana maganan kai namiji da namiji shi yake kula da hidiman 'ya'ya mata to wannan mazan da muke magana idan ko haka ne kin ga shi zai bata ci ya bata sha ya bata sutura ya bata wurin zama Lashin lafiyanta duk wannan an ɗora masa ne a kansa ko uba ko ko da da wasu take karansa ko kannan suke karansa Allah ya hore masa kowa ko kuma mijin da kike aure mhm. wannan shine to idan aka zo maganar bukukuwa ba wannan ne idon mutane ke kai ba mhm. idan muka ce magana kin kamar nayi magana kamar yare daban-daban kinga idan kamar yarbawa misali ma dauki yarbawa mhm. ka dauki yarbawa su fa wannan sutura ba su baya gaban su suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki inyamarai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mhm. mu hausawa da hausa fulani ne muka sa sutura mu ne za a kawo akwatuna za a kawo kai wanda da idan baki manta ba hajiya mhm. da lokacin abinda ake shi kawai za a ɗauko za a ɗauko kaya kwallo ake kawo ko adudu irin adudun nan da ake saka da hannu a kawo adudu kowa da ƙarfinsa kuma ba a korewa mhm. kowa da ƙarfinsa mhm. to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adan kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake takura wa mutane a fita daga hayyacin mutane auren ya zo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a bayan an yi nema cikin mutunci ba a komai kayan nema an yi neman cikin mutunci mhm. sai a zo sai su idan yaro ya ce misali yana da karfin akwati daya mhm. kin ga ai ya mutunta matarsa ne za ta sa kayan nan ta je gidansa ba wai laifi bane a yi akwatunan amma yadda aka tsara abin ne mhm. shine ya fita daga tsari kwata-kwata idan yana da karfin zani biyu ne a karba zani biyu idan yana da karfin akwati goma ne a karba akwati goma in ya ga dama on his own ya zai yi wa matansa akwatuna dubu karfinsa ne wannan mhm. zai mata mhm. matarsa ne kasa sa zai aure ta mhm. amma problem din da muka samu yanzu shine idan baka kawo akwatin nan maka man an shafa maka bakin fenti ne da kyama da rashin sanin ya kamata da wani abu sai a kawo akan akwati wallahi hajiya za a daina auren za a fasa auren a kan wannan akwatin da kika sani za a fasa auren ko kuma a zo a kawo akwatin kamar yanzu a arewacin Najeriya misali mu ce kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado wa yake yin gadon Eh, eh, eh, dangin mata sai a yi wa dangin miji kin gane a yi masa dangin da dangin mata ban da kayan ɗakinta da kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki saki faɗa za a yi mata gado za a yi wayewa ka za a yi Mai duguri a arewacin najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatuna ba za a misali za a yi akwatuna da shadda Ayi akwatuna kuma na uwar miji na uban eh, eh, eh, na uwar mata na uban mata za a yi mhm. su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karba su ma su zo su kai to misali mu kuma tarin tarin a zo a ce kin ga su sadakin su ma da su yawwa abin da nake so in yi magana akai kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake ɗorawa iyayen mace ah, wannan nauyin ah, kayan gara haka domin sadakin da ya a halin yanzu dai baya wuce baya ɗara dubu ɗari dubu ɗari da hamsin ga masu ƙananan ƙarfi kenan yanzu ya kai ga a ƙauye ma idan ka kai dubu hamsin sai a kalle ka a ce sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake ɗora wa mm. iyayen yarinya ya yi yawa su ne mm. gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi karancin kuɗin gado ba wanda ya ɗora musu yawwa to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama yawwa suka ɗora kansa akwai wata dokta da na sani wata ila ke kina voice of america kin santa ta najeriya eh, eh, eh, dr mandara kin gane mhm. to wannan dr mandara wannan da baki na da bakinta muka yi magana ta ce ita tsarin gidansa kowa da ya ganta ne ba talaka bace mhm. ba talaka bace da kuɗinta da mutuncinta da kominta tsarin gidansa ne su gidan gidansu ne hmm. idan namiji ya zo neman mata ba za ka kawo ko akwati ba su ma ba za su kai gado ba ka je ka gyara gidanka hmm. su kuma za su ba wa yarinya daidai su in ta je gidanka ka je can ku je ku yi ba abin da suke banda daurin aure kawai ayi walima watsi a tafi shi ga su taimaki kansu sosai a bautinmu a bautinmu da muke bauchi hmm. na san wani shi ma na san wani abin da yake yi shine ga yamta abin da yake yi shine ba idan aka ɗaura aure in za ka yi mata akwati dubu ka je can ka mata za su dokar ka kuskura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce ni to ina batun gara shi yana yin gara yana da baya wani gara ba abin da yana mishi baya gara wato duk wanda yarta ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addinin shi daidai komai daidai za a aura mata kuma can su karata in yana da shi ko bai da shi kuma wallahi in kika je kika inda ƴaƴansa suke aure har bibiya ake a aure ƴaƴansa saboda tsarin irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴansa ne saboda ka ga yana da kuɗi za a tara maka deep freezer a je a kai maka gado royal bed a yi waye kujeru royal to kai a banza kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura kanmu yanzu dan Allah hajiya tsakani da Allah idan har zaki sa tsarin gidanki duk wanda zai zo ya nema yarki magana ce guda ɗaya. Mhm. mu ba ma kayan ɗaki mhm. ka je ka yi daidai abin da Allah ya hore maka a kayan ɗaki mhm. mu ba za ka mana kayan aure ba amma kai ka je ka yi kayan ɗaki mhm. in matar ka ta zo ka sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komi yana wuyanka amma matsalar da ake samu sai kuma a zo ana faɗa cewa idan aka ce maza su je su haka to matar ce ta zauna tana yawo tsirara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa a kawo musu sai ta je ta zauna tsirara sai ki ga ya ki mata sutura sai sake siya mata yawwa sai ki ga tana yawo tsirara wannan matar za ki ganta abun kunya wani lokacin kuma sai ya yi kayan auren idan ya yi kayan auren ka zaran tsaye miki da Allah sai ya koma ya sace kayan auren tas ya tafi ya zai siyar wani lokacin kayan auren da ake kama ko aro ne kin gane aro ne zai je da yi magana da mai shago idan suka tafi suka yi magana da mai shago za su yi dama agreement ne agreement shi ne. za ka bani zannuwa arba'in ko hamsin ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan ba ta dinka zan ciwo yance wannan to ki dinka da biki mm. sauran kuma in ta zo gidana sai mayar maka da kayanka sai a ce barawo ya zo ya sace kaya an yi haka ya fi a girga to kin wannan masifa mu muka dora wa kanmu idan yanzu da za mu koma irin na da kowa da karfinsa mm-hmm. al'ada ce ba mummunan al'ada ba don a ce wai kayo matarka sutura don ka kawo daidai karfinka ba za a ce mummunan al'ada ba ce ba za a ce ba amma abin da yake damun mutane shine azazzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kuɗin da za a yi walima a kawo kuɗin da za a yi dina bangaren namiji kenan malama a kawo kaza bangaren namiji kenan idan muka koma kuma bangaren mata za ki ga ita ce za ta yi gado a yi dubulan a yi samiru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan a yi kayan ɗaki a yi kayan falo a yi kayan kicin wannan kawai nawa ne aka ba da sadaki akai kuma garan abinci ta masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. hakuri da ni tun kafin da yake burin mata da dama a nahiyar Afirka na samun ilimi na gamawa da cikas. Waɗansu kalilan sukan zaɓi yin aure su kula da 'ya'yansu ko da kuwa suna da damar samun ilimi. Yau ma, shirin yana nan Amurka inda kallabinmu ta mako ta bayyana cewa duk da yake ba ta da sha'awar ci gaba da makaranta bayan an yi mata aure tana da shekaru goma sha takwas ta dace Allah ya haɗa ta da mai sha'awar ilimi. da ya yi ta ƙarfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir sai dai ta sha faɗi tashi kafin ta kai ga wannan matakin kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi. Mutane a gida a lokacin mm. sun san yanayin da kuna zuwa gida akai-akai a lokacin ko ko ya aka yi kin yi bayanin ba kwa zuwa eh, gida. Eh ba because a lokacin gaskiya duk kai bai waye ba kuɗi bai zama da walwalarsu kamar yanzu ba su mm-hmm. kuma a cikin matsayinka na ɗalibi dai kake tikitin mm-hmm. tsada ba wayewar wannan aika zuwa gida ɗin mm-hmm. gaskiya ba ma iya zuwa gida hutu mukan shafa shekara biyar ma kafin a ce mutum ya je ko da na zo nan ƙasar ban koma najeriya ba sai da na haifi yarana na fara gida biyu suna shekara biyu to kenan sai da na kwashe shekara at least biyar mhm. kafin nan iya komawa Najeriya. Nan kuma zan sake koma gida da zarar an ji an ce uh, wani ya baro Najeriya ya taho kasashen ƙetare musamman kasashen yamma kamar Amurka e, ah. London da dai sauransu yan uwa da abokan arziki a gida tamkar suna gani ka kudance ka zama mai kuɗi. ba tare da sanin yanayin rayuwa a nan ba ya kuka fuskanci wannan eh, matsalar domin matsala ce ni ya gani na eh akwai bambancin eh, fahimta akwai gaskiya wannan sabanin fahimta da mutanenmu na gida da abin da muke a nan in zan iya ran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan najeriya da suke a nan ƙasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke-wanke wanke banɗaki wanda for sure in a gida ne kai ɗin ma ba za ka yi ba saboda ai tsarin rayuwa ne da jama'a yadda suka sa ta to mu da Allah ya tsallako da mu ya kawo mu mhm. eh, wato zan ce environment inda babu irin wannan girman kan mhm. su ba su ɗauki kansu haka ba mhm. sai zamana mukan iya yin irin wannan amma duk abu ne wato irin wanda bature yake cewa mindset shine yake bambanta rayuwar mutanen ƙasar waje da wanda suka zo ta da mazauna gida shi yasa aka ci tafiya wallahi ilimi ce ita kanta tana wayarwa da mutum kai in ka bar guri ka tafi wani guri za ka fara jin abin da ka bari ka ɗauke shi da babban mahimmanci to mutane a gida sai su ga kamar kuɗi gare ka ba ba haka bane aiki mutum yake yi awa tara awa mm-hmm. goma mm-hmm. a tsaye mhm. wani lokaci saboda aikin mutumin da ba shi da ilimi mhm. ba aiki ba ne na zama a ofis mhm. to har ne ilimin ma ba lalle wai don kana da digiri kana aikin zama a ofis ba a cikin AC. to da wahala kuma da tsari da discipline dole ka je aikin nan. in baka da lafiya sai ka ka takarda daga likita cewar baka da lafiya ba ba za ka iya ba in ba haka baka ka rasa aikinka. haka in lokacin hutu ne na musulunci kamar azumi da azumi haka muke ɗauka mai aiki mhm. mu tafi da ɗan dabinan mu da ɗan kulun mu a flask mhm. mu ɗauki break mu sha ruwa mhm. haka sallah to da wahala dai tsarin rayuwar amma haka na ake daurewa ake yi kuma har ka samu ka aika wa 'yan da abokan arziki taimako a Najeriya. Mhm. To ina ga abin da yake ƙara tallafa mana gaskiya ganin cewa a zamanin nan da 'yan shekaru mhm. dalar tafi naira auki. Haka. To wannan yana sawa sai a ga kamar yanzu ka ɗauki 'yar dala ɗari ka aika ta gida. Mhm. Za ka da mutane da yawa za ka iya biya wa mutum hayar shekara guda ma. Sosai. Da dala. Sosai. To akwai wannan albarkar da Allah ya riga ya saka wa kasashen na irin Amerika. To hajiya mun dawo kan abin da muke so mu tattauna a kai batun ilimi yaya aka yi daga shigowa da eh, ɗan certificate ɗinki na secondary na GCE mm. lokacin mm. a yau kuma kika kasance doctor. Yau wato lokacin da muka zo New York din na zo na samu mai gidana ba yadda bai baya taimake ni shi dama tsarin rayuwarsa na ilimi mm-hmm. yana da irin irin wanda ake kira gifted din nan ne shi mm-hmm. Mm-hmm. mai gidana. Mai so mutum ne mai son yaran matarsa ta ilimi karatu to shi ya cusa min ra'ayin an yi wannan eh, certificate da ake kira a nan GED. Mm-hmm. To ko a lokacin da aka ya siya min tsirkeken littafin GED mm-hmm. na fara zuwa ba ma iya gamawa ba gaskiya a New York din ma. Mm-hmm. Ciki ya shigo da laulayi na watsar. To da muka da nan din Missouri bayan na haifi yara na ya kuma irin ina mun a gaba cewa kiyi kiyi to na zo dai na yi wannan GED wanda yana ɗaya da eh, kaman yana matakin wayek ne a lokacin. Ba na katse ki ba. In ce dai ah. ba kya son karatun da. Ni bai dame ni ba, ban taɓa tunanin ilimin ba tun da a lokacin nan da na yi secondary school gaskiya ba na jin wani kunya an gaya muku irin ta biyun ƙarshe ukun ƙarshe ne kin ga ko a da can ma ilimin bai daman ba. Haka. Ban tsaya na kula ba wasana na yi ni dai kawai a lokacin secondary kawai an kai ni ne in girma in eh, yi min aure. Don na ko a yanzu ana hira da ni zan ce da mutane kawai na an ban disfulin da digirin zaman gidan miji wannan kam na iya mhm. yadda zan zauna a zamantakewa da mai gida na alhamdulillahi. Mhm, mhm, Makarantar ba ta dame ni ba gaskiya. To sai fara tunani. Eh na yi wannan shikenan aka zo kuma aka shafi shekara da shekaru na yi wannan na ci. ban kuma koma makaranta ba sai da aka yi wajen shekara bakwai hmm. sannan na zo na koma makaranta kwaleji hmm. kenan irin kamar community college community college hmm. a gida kamar su watan su kamar su sa'adatu rimi college of eh, health da dai makamantan su idan za mu kwatanta a kano kuyar karatu kowa kin san kwakwalwa iri iri ce da sha'awa ba na son karatun sai na ce bari in yi kwamfuta aikin hannu mhm. abin da zan yi sarrafa wani abu da hannu na in kalle shi sai kwamfuta ta fara ban sha'awa mhm. to da ya sa na shiga kwalejin sai na fara kwamfuta science digiri mm. mhm. na associate digiri kenan to sai na zo kuma na samu cikin yata ta uku iman kenan laulayi da waye shi ma sai ba a kuma ba a karasa shi ba so daga nan dai tafiya ta ta tafi shekara da shekaru I think an kwasa ya yi shekara goma rabona da a makaranta. Hmm. Sai 2016, 2016 mm-hmm. na taho Najeriya. Da na zo Najeriya ina da a lokacin kafin 2016 dai ina da wannan kwakwalwar wata neman wato business ta yi ta sana'a. Sana'a, eh. Ta sana'a. na gaya miki da reno na fara sana'a. Mm-hmm. to sai renon nan da ya bi ni ɗaya da ɗaya da biyu sai zo har na buɗe gurin reno a gida na babba wanda daga da can shekara goma da suka wuce ina lura da yaro ɗaya to yanzu ka zama citizen a missouri in kenan aiki eh ina da takarduna na zaman ƙasa da komai zan iya komai mhm. sai na buɗe gidan reno a cikin gida na a basement kamar yadda kike faɗar basement mhm. to ina iya lura da yara goma har na ɗauki mai aiki da take taya ni mhm. a tafi dai na samu experience na reno tunda idan za ka yi renon sai ka je ka yi certificate ba digiri ba ne za ka yi dan training a kan yadda za ka lura da yara ka san suna da me mm. suke bukata na mm-hmm. dai sarrafa rayuwa mm-hmm. to irin wa'annan yan ƙananan har kuma sai na zo business mind ɗin dai ta ƙaru har sai na buɗe 'yar karaman makaranta ta renon yara mm-hmm. to ina da kil ake cewa kenan na renon yara hmm. na tafi Najeriya hutu a 2016 da na tafi Najeriya hutu sai zamana aka zo ana ɗauka ta ma in taya mm, makarantu wato training malamansu. Haka. Wannan ƙwarewar da kika yi ɗan certificate ɗin ɗan aikin nan da kika fara da wani yake rainawa da kika zo eh. kika ɗan yi certificate gashi ya zama an fara bibiyar ki. wannan dan kwarewar da kika samu wannan dan kwarewar duk da ba digiri ba ne mhm. ina dai da experience saboda na daɗe a aikin kallabin mu ta mako hawa mustapha babura lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya